Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki a ƙasar Afghanistan inda bayan gargaɗin da Amurka da ƙasashen yammaci suka yi na yiwuwar kai hari a filin sauka da tashin jiragen sama da ke Kabul, ilai kuwa an kai ƙazamin harin da salwantar da rayu rayukan ɗimbin mutane. Za mu ji halin da ake ciki ta fannin annobar cutar coronavirus za mu je ƙasar Chadi inda suka yi juyayin rasuwar tsohon shugaban ƙasar tasu isan Habre. Za mu jamhuriyar Nijar sannan mu je Najeriya inda 'yan bindiga ke ta sakin ɗalibai da ke hannunsu a dazuka na tsawon kwanaki. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga kasar afghanistan inda aka sami kazamin harin bam a filin sauka da tashin jiragen sama da ke kabul wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan casa'in cikinsu akwai sojojin amurka sha uku shugaba biden dai ya nuna rashin jin daɗinsa inda yake cewa ba za su yafe ba bayan kwace iko da mayakan kungiyar taliban suka yi ranar sha biyar ga wannan wata jami'an manyan kasashen duniya musamman amurka da ƙawayen nata na ta kwashe inasu inasu suna ta barin birnin kabul nan da ƙarshen wannan wata harin na juma'a na zuwa ne a daidai wani lokaci da ake ta takaddama na yiwuwar kammala kwashe mabukata ficewa daga kabul nan da talatan mai zuwa Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Rukayya Abba Kabar ta hada mana, kasashen duniya na ta mai da martani dangane da wannan hari na Juma'a a Kabul. Da take mayar da martani kasar Amurka ta bakin shugabanta Joe Biden ya ce babu makawa sai Amurka ta gano waɗanda ke da hannu wajen tayar da wannan bam da ya halaka sojojin kasar wanda shine mafi munin hari da ya ritsa da sojojin Amurka tun shekarar 2011. Su ma dai mayakan Taliban ba a bar su a baya ba wajen turda wannan hari sai dai sun zargi Amurka da sakaci kasancewar harin ya faru ne a wajen da har yanzu ke karkashin ikonta a nata bangaren kasar rasha ta ce abin takaici ne yadda amurkan ta sanya mutane fita tare da tururuwa a filin jirgin saman kabul wanda shine ya baiwa mayakan is kai wannan mummunan hari tana mai cewa harin tsantsan rashin imani ne china ma dai na cikin kasashen da suka mayar da martanin inda ta ce ta kaɗi matuƙa da jin labarin harin kuma wannan na nuna cewa har yanzu yanayin tsaro a afghanistan na cikin mummunan hali firaminista boris johnson na birtaniya cewa cewa ya yi harin abin takaici ne. a halin da ake ciki dai kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce lallai ne a hukunta masu hannu wajen tashin wannan bam ɗin sanarwa da wakilan kwamitin su sha biyar suka warɓa hannu na cewa a hukunta waɗanda suka kitsa ko suka aiwatar ko suka ɗauki nauyin wannan hari a ganin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya yanzu haka akwai mutane sama da dubu ɗari biyar da ke buƙatar tserewa daga ƙasar afghanistan ɗin kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da abdulrahman gamba amadu ya haɗa mana tun laraba da ta gabata ne dai amurka da wasu ƙasashen yammaci ke ta gargaɗin cewa ana iya kai mummunan hari a filin sauka da tashin jiragen sama da ke birnin kabul tun da farko shugaban amurka joe biden ne ya yi gargaɗin cewa akwai barazanar wasu tsagiru masu alaƙa da mayakan isis za su kai harin shi ma ministan kula da ayyukan sojojin birtaniya james hippy ya ce a halin yanzu akwai bayanan sirri masu inganci game da yiwuwar ƙaddamar da farmakin nan kusa yana mai buƙatar ɗaukar jama'ar da ke son ficewa da su dakatar da halartar filin jiragen sama na kabul a yanzu tun da farko dai mayakan taliban sun yi alkawarin samar da tsaro a harabar filin jiragen saman wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka kwashe akalla mutane dubu tamanin daga afghanistan don gujewa zaluncin taliban kuma har yanzu akwai sauran dubbai da ke jiran ficewa daga kasar a yanzu haka kasar iraki na karban bakuncin baki da ke halartar taron yankin nasu asabar dinnan domin mahalarta na ta hallara birnin bagadaza don wannan taro wanda aka gayyaci shugaban faransa emmanuel macron wanda shine ɗayan rak daga wata ƙasa da aka gayyata wannan taro na yankin ƙasashen larabawan wanda ake gani ƙasar iraki na neman shiga tsakani ne domin ɗinke dukkan baraka da ƙasar iran don samun zaman lafiya a yankin Yanzu sai mu taɓo halin da ake ciki dangane da annobar cutar coronavirus a sassan duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO a takaice har yanzu tana nan kan bakanta lallai sai an binciko asalin wannan cuta ta coronavirus da ta buwaye kasashen duniya yanzu haka kamar yadda za a cikin wannan rahoto da Rukayya abba kabara ta haɗa mana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce alhakin gudanar da wannan bincike na kan masana kimiyya inda ta ce magance sake barkewar cutar ko kuma makamanciyarta ya ta'allaka ne kadai idan aka yi binciken musabbabin faruwar waccan. Tuni dai tawagar hukumar lafiya ta duniya ta isa birnin Wuhan don ci gaba da binciken duk da yadda China ke kokarin yi wa hakan kafar ungulu a cewar jami'an WHO din. A cewar kwararru cutar wadda ta samo asali daga birnin Wuhan kuma ake zargin ta fara ne sakamakon cin jemage ta gigi ta masana kimiyya a duniya musamman da zarge-zarge suka fara bulla kan cewa kirkirar kwayar cutar akai a ɗakin gwaje-gwajen kwayoyin halitta sai dai masanan sun ce wannan zargi ba shi da tushe ballantana makama amma dai duk da kasar china ba ta da sha'awar ba da haɗin kai game da binciken akwai buƙatar a gudanar da shi don kare aukuwar makamanciyarta a nan gaba sanarwar hukumar lafiya ta duniya ta zo ne mako guda bayan da ta aike wa da kasar china wasikar buƙatar ta ba ta bayanai na farko-farko a game da ɓullar cutar lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta ƙugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kariri ne Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sai mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar inda har yanzu 'yan bindiga ba su daina ta'adi ba domin makon nan mai karewa ba ƙaramin hasarar rayukar jama'a aka ba. sai dai kuma kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da rakiya arimi daga yamai ta hada mana sojan nijar na samun galaba sosai wajen murkushe hararen 'yan bindigan musamman na baya-bayan nan kusa da tafkin chadi inda watanni biyu da suka gabata ne mazauna ƙauyukan yankin suka koma ƙauyukansu bayan gudun hijira saboda harhare. Fiye da ɗaruruwan mahara ɗauke da makamai da ake ikirarin Boko Haram ne suka kai hari ƙauyen Barwa, jihar Difa, wajen karfe ɗaya na dare a ranar Talata, sojoji goma goma sha shida suka mutu wasu tara suka ji rauni an kashe 'yan ta'adda wajen kimanin hamsin a cewar sanarwar ministan tsaron ƙasar Nijar bangaren 'yan gari an sace mutum ɗaya an harbi wata mata a lokacin jerin harbin. Ari Ibrahim mazaunin Barwa yana mai cewa. Gaskiya eh, sojojin sojojinmu sun yi yaki sosai sun yi gwagwarmaya sun kakkashe 'yan Boko Haram sun samu sun kore su 'yan Boko Haram eh, sun koma cikin Chadi. Akwai kuma yaro guda dangarin da 'yan Boko Haram suka kama suka tafi da lokaci da ya rasu. A cewar Mara Mamadu shugaban kungiyar farar hula Alternative Espace Citoyen ta jihar Difa karya karfin gwiwa ne da saka damuwa. Eh, wannan hari na garin Barwa ya zo ne ya zai dan karya ma wanda suka koma gwiwa amma shi dama irin wannan abun babu eh, abin da ake cewa risk zero sai mutane sun daure eh, an yi hakuri. Ƙauyen Barwa shine na farko a jerin inda hukumomi suka sake tsugunnar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu a ranar 20 ga watan Juni sun tsere daga Barwa wa shekaru shidda da suka gabata kenan sakamakon hare-haren ta'addanci da ake dangantawa da Boko Haram. Hukumomin sun yi ikirarin cewa sake tsugunar da mutanen ƙauyen nan yana tare da ƙarin tsaro. Rakiya Arimi, Niamey, RFI Hausa. sai kuma mu taɓo ƙasar chadi inda aka yi juyayin mutuwar tsohon shugaban ƙasar hussein habri wanda ya rasu a ƙasar senegal wanda aka kuma binne shi a ƙasar senegal ɗin Ga rahoton da Bashir Ibrahim Idris ya hada mana jim kaɗan bayan mutuwar Hussein Habri. Le federalism actuellement réellement n'existe nulle part. Pour nous, si on prône la fédération, on prône la division du Tchad. Tsohon shugaban kasar Chadi Hussein Habre kenan. Ministan Shari'ar Senegal Malik Sall ya sanar da mutuwarsa ta kafar talabijin yana da shekaru 79 a duniya yayin da kafofin yada labaran kasar ke danganta rasuwarsa da cutar corona. Habre ya kwace mulki a shekarar 1982 inda ya jagoranci kasar na shekaru takwas kafin Idris Deby ya kifar da gwamnatinsa a shekarar 1990 da ya sa shi gudun hijira zuwa kasar Senegal. A shekarar 2016 wata kotun kungiyar kasashen Afirka ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai saboda samunsa da laifin yaƙi da cin zarafin jama'a da ya sanadiyar mutuwar aƙalla mutane dubu arba'in. magoya bayansa sun yi ta ƙoƙarin ganin an sake shi saboda shekarunsa da kuma annobar corona wadda take ci gaba da zama barazana musamman a gidajen yari abin da yasa aka bashi hutun watanni biyu lauyan mutanen da habre ya ci zarafinsu rahid brody ya ce an yi ta gabatar da bukatar yi wa tsohon shugaban allurar rigakafi domin hana shi harbuwa da cutar brody ya ce za a ci gaba da tuna hisan habre a matsayin shugaban kama karya wanda ya hallaka mutanensa domin ci gaba da zama a karagar mulki. yanzu sai Najeriya, inda har yanzu ake ta tafka muhawara yadda aka yi har 'yan bindiga suka kutsa kai cikin makaranta ko mu ce jami'ar horas da hafsoshin soja da ke Kaduna suka kashe na kashewa suka yi awon gaba da na tafiya. Ga rahoton fari da wakilinmu da ke Kaduna Aminu Sani Sado ya hada mana. Harin ya faru ne da sanyin ranar talatin nan inda 'yan bindiga sai kashe jami'an soji biyu da kuma yin garkuwa da guda ɗaya kamar yadda kakakin kwalejin Manjo Bashir Jajira ya bayyana. Manjo ya Shinku mai ritaya mai fashin baki ne akan al'amuran tsaro. A gaskiya fi sabilillahi duban da za a yi ma irin wannan farmaki da 'yan bindiga suka kai wa ainihin makarantar horar da hafsoshi ta Najeriya wadda kuma ana alfahari da ita abin kunya ne kuma akwai sakaci na hukumomi musamman tun daga wanzuwar waɗannan 'yan bindiga suna yin garkuwa da mutane ya kamata hukumomin wannan makaranta da hukumomin rundunar tsaro ko wa'annan iri su tabbatar da cewa wannan kewaye gaba ɗaya ba wurin wasa ba ne wannan matsalar tsaro dai ta sa rundunar sojin najeriya fito da wani tsari na dawo da tsoffin manyan hafsoshinta wajen magance matsalar tsaro da ya addabi kasar aminu sani sadu kaduna arafai hausa yayin da a wasu sassan kasar ake ci gaba da sace mutane ana garkuwa da su juma'a nan ne dai ake ganin mai duka ya fara karɓa addu'o'i da jama'a ke yi don samun 'yan bindiga su sako ɗimbin ɗalibai da suka sace ɗan tsakanin nan da sanyin safiyar juma'a nan ne dai aka sami sako ɗimbin ɗaliban makarantar islamiyya da ke ta gina a jihar neja bayan da suka kwashe ɗaiɗaiɗai kwanaki 89 a dazuka cikin wani hali ga rahoton wakilinmu kabir yusuf alhamdulillahi rabbil alami yau kuka ya zama farin ciki yaran sun dawo gare mu Ubangiji madaukakin sarki. Muryar Malama Asabar Shehu kenan kuma shugaban karamar hukumar rafi ne Alhaji Ismail Madubu ta tabbatar mun da su ko yaran inda ya ce zuwa yanzu ba shi wani yaro ko ɗaya a hannun 'yan bindigar. To yara dai Allah ya taimaka an yi bakin kokari kuma yara sun zo hannun yanzu haka muna tare da su guda casa'in da uku yawan su gaba ɗaya babu ko ɗaya da ya mutu babu ko ɗaya da ya ɓace. aka mika ɗaliban ga gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello wanda ya ce sun sami yaran gaba daya. Alhamdulahi yara sun dawo wajen iyaye abin damuwa ne kwarai da gaske musamman in ka ga yaran nan yara ƙanana shekara uku hudu biyar shida zuwa takwas duk wanda ta dasa irin wannan aiki babu imani gaba ɗaya a zuciyarsa amma mun mu yau shine yara sun dawo gaba daya an banda guda daya da ya rasa ransa tun a ranar talatin ga watan yuni da ya gabata ne dai yan bindiga suka yi wa makarantar islamiyyar jiran mikiya inda suka yi awon gaba da ɗaliban wanda daga ciki a yanzu aka ba da bayanan cewa shida sun riga mu gidan gaskiya yayin kuma guda goma sha biyar suka kubuta sai dai a cikin shugaban makarantar malam garba alasan sun kai kuɗaɗe har karo uku kafin a suko yaran mun kuma gode ma jama'a su karan kansu da suka taimaka mana da addu'o'i suka taimaka mana suka bamu mu gudunmawa na kuɗi da muka haɗa muka je aka biya har waɗannan yara suka dawo ita ma maryam haladu ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu kansu kuma ta faɗa min hannu suke ci yayin da ake tare da su gaskiya dai ba sa dukan kuma ba sa cutan mu matsalan kawai shine abinci wani lokaci muna cin shinkafa tuwo da kunu in za su duki mu ana hana su dukan mu ba bari dai su wulakanta mu gaskiya tunda muka je dai ba su wulakanta ko ɗaya daga cikin mu ba ana bari gaskiya mu yi sallah har karatu ana bari mu yi Muhammad Kabir Yusuf Abuja Rafaye Hausa su ma dai ɗalibai da aka sace kusan su ashirin da 'yan bindiga suka sace suka tafi da su wato na kwalejin koyon aikin gona da ke jihar zamfara an sami sako su bayanai na nuna daga cikin ɗaliban biyu sun rasu ga abin da jami'in 'yan sanda na jihar zamfara sp muhammad shehu ya shaida mana yammacin juma'an nan duk lokacin da wannan al'amari ya faru kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara ya ɗauki alkawarin cewa rundunar 'yan sanda tare da haɗin gwiwan sauran jami'an tsaro da kuma masu ruwa da tsaki za su yi ƙoƙarin ganin cewa an ceto waɗannan ɗalibai da kuma malamai na wannan makarantar da aka yi garkuwa da su. su alhamdulillahi Allah ya ba mu wannan nasara an samu an ceto waɗannan waɗanda aka yi karkuwa da su ta bakin sp muhammad shehu su a jihar plateau inda ake cikin dokan hana fita sakamakon kashe-kashe da ake samu ɗan tsakanin nan wakilan majalisar dokokin jihar a wani taron manema labarai yammacin juma'a suke cewa lallai a baiwa kowa damar ya kare kansa da mukami Shugaban majalisar dasun sun Philip Peter ya faɗi cewa matakan tsaron lafiyar jama'a sun su kurkuce a jihar saboda haka cikin makonni biyu gwamnan jihar Simon Lalong ya zartas da bukatar kowa ya ɗauki makami ko kuma da abin da za su yi. halin da ake ciki dai ɗaya daga cikin shugabannin kwamitocin majalisar wakilan ƙasar honorable yusuf adamu gagdi ya rubuta wa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari buɗaɗɗiyar wasiƙa game da lamarin jihar plateau kuma bashir ibrahim idris ya tuntuɓe shi don jin ƙorafe-ƙorafensa na yi rantsuwa zan yi aiki tsakanina da allah wa mutanen da suka zaɓe ni ba tare da na sa son zuciya cikin wani abu ba kuma shugabanci ni ba Allah ba ne Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ba Allah ba ne. Dukan mu masu kuskure ne kuma amfanin yana shugaban kasar Najeriya ni ina ɗan majalisar dokoki na Najeriya shine inda ya tuntuɓe ko inda zai yi tuntuɓe mu mu gaya mishi ga wurin da zai yi tuntuɓe in ya bi wannan hanya. Shi yasa na yi magana a matsayina na wakilin mutanen Najeriya da tashe-tashen hankulan da suke faruwa a Najeriya wurin kashe rayukan mutane kama 'ya'yan mutane a makarantu da jama'a a kan titi da kuma kona tsauyukan mutane da matafiya a kan hanya a kama su a yanka su da sauransu al'amari na rashin tsaro ya kai inda ya kamata mu a matsayinmu na masu aiki da shugaban kasa mutumatar da shi ta hanyar inda zai samu sakon da ya kamata ya gyara wasu abubuwan da an gyara za a samu sauki kan harkar tsaro a Najeriya. To, eh, wasu suna kallon kamar kai a matsayinka na ɗan majalisa kana da matakai ta yadda za ku ba da shawara ba tare da ka rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ba. Idan da abubuwan da ni kaina misali zan faɗi da kaina, na ce a yi a kan harkan tsaro an yi da ban kai ga rubuta wannan leta ta hanyar da zai fiski shugaban kaza ya samu a ɗauki matakai kan na farko tukuna na faɗi abubuwan da ya yi makyawawa amma na ce in yau za a samu ɗauki akan harkar noma in yau za a samu ɗauki akan cin hanci da rashawa iya gurgudu in yau za a samu an gina hanyoyi na tafiya na jiragen kasa in yau za a samu an yi aiki ko da wani iri ne na infrastructure idan ba harkar saroto ba komai ba ne. ta bakin honorable yusuf adamu gadgi na majalisar wakilan najeriya A ƙarshe sai mu ji abin masu kare shugaba Muhammadu Buhari ke cewa game da masu sukansa saboda matsalolin taɓarɓarewar tsaro a faɗin Najeriya. Alhaji Amman rika tsina na sahun gaba cikin masu kare shugaba Buhari kuma ga hujjojinsa. Wato wani al'amari ne muka shiga Najeriya wanda shi ɗan Najeriya ba abin da ke satai sai tsogumi da rishin hangen nesa. ga gaskiya wuri guda inda take ɗan Najeriya na kallon ta zai tsallake mu tai wani wurin da ba gaskiya mu ce nan muke ko mu ta surutu wurin ko mu gaza yin komi wannan shine ɗabi'an mu ta ɗan Najeriya ba kamar mu 'yan arewa saboda mu 'yan arewa mun san yadda muka faro mun san lokacin da aka tashi gwargwadon hali mun san lokacin da ake dalar gyaɗa da hulotin adduga da shi aka gina Najeriya da tsaron da aka samu Najeriya daga arewa aka same shi amma yau mu ne koma bayan najeriya don ba mu da haɗin kai ba mu san ciwon kanmu ba yanzu an yi ɓanna makarantar horon sojoji wadda ke kaduna an yi ɓanna a zamfara wani ƙauye da ake ce ƙuran mota an yi ɓanna a cikin ƙauyen maradu duk cikin satin nan da ya wuce amma ba wanda ake gani da laihi sai shugaban ƙasa muhammadu buhari wallahi alhaji garba aliyu buhari ya gama ma ɗan arewa aiki kwata-kwata ya gama mai wallahi bai da sauran aiki game da ɗan arewa. amma suka rika faɗin cewa shi yake da 'yan sanda da soji. ba su da gaske faɗin haka mu 'yan arewa mu ke da 'yan sanda da soja duk shugaban da ke tsaro wanda ke hanyar tsaro ko wanda ke da ikon tsaro a najeriya 'dan arewa ne shugaba mai ba shugaban ƙasa shawara ta fannin tsaro eh, ɗan arewa ne mai kula da harkokin tsaro na Najeriya baki ɗaya NIA ɗan Arewa ne. Shugaban 'yan sandan bincike farin kaya ɗan Arewa ne SSS. Shugaban 'yan sandan Najeriya ɗan Arewa ne. Shugaban sojojin Najeriya ɗan Arewa ne. Shugaban immigration ɗan Arewa ne. Shugaban prison ɗan Arewa ne. Shugaban kasam ɗan Arewa ne. Shugaban civil defense ɗan Arewa ne. Kan lissafa wani mutanen nan me suke so Buhari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya masu. ta bakin Alhaji Ammani Yari Katsina masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur dan mutan kefi ni karfe Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.